الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين هنا تكيون لتافنا أفكري فتو الجواد هنا كتاب الجامع جماع الخير هنا منا شاهنا يريه لستين دا تقوص إنما هكوانا inda ake magana hisal waɗanda ya cancanta ga mutum shi a wani sahabu ko? mala ya ce an so inda naumi gun kwana galkul ba kula ƙofa idan mutum zai bacci ya shiga gidansa to ana bukatar ya rufe ƙofar gida hakanan kuma idan gidan na taro na bai da tsaro na cewa wane ya shigo wane bai shigo ba to shirin kowar ɗaki ne don haka idan bai wannan ba tun wani abu ya faru to shi ya sakaci Waɗuhun misba an su wakacin kwana a ruhin hitila wato idan hitila na ci yin za a bacci to a ruhi ta ma'ana a kashe ta wannan ya shayi hadda wuta lantarki na mutum zai bacci shi ruhi gwalab domin akwai illa barin ta saki wata rana zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wasu yi bacci sun ka ba shi tira kusu ya ɗauki abin nan lagwanin ne ya shi sai ya zama gobara don haka an kaso in mutum zai bacci rufe tila wa ika wal ina kuma ya kamata ga wanda zai bacci duk ƙoran da a cikin gida ko kwano ko kora to zo a gice su ka a bahu sake idan mutum na da randa ko tulu ko wata abin nan ko wata in ko bokiti ko ko ba abin nan babba eh? ah, roba ga ya kake mata ha? randar roba to in ba ta da marihi to ya ko da yace na a aza a gitta ka ba ta saki eh hadari ya ya safa don idan dare ya yi akwai wasu dare da aloba ka gida to duk wani abu da asaki wanda ya addace maka in ba a ji shi ba ko an ka sa wani abu aka dan gita to tana faɗa ciki wanda za a haza marja'u in mutu ya riƙa wurin baccinsa ya yi abin da yake da rana ya zo gida zai kwanta to il da ja ala shiki hil aimani ya gintara wajen ɗaginsa na dama a nan akwai askaru da yawa suka tuzgo in mutum zai bacci farko dai dama an so cikin askarun da ake son a yi in mutum ya sallaci sallar asuba ya karanta suratul ikhlas ya karanta abin nan ayatul kursi sai mai karanta qul huwallahu uku mu'awwidhatayn uku uku to sauran salloli ya karanta ayatul kursi ya karanta qul huwallahu qaha daya mu'awwidhatayn qaha guda guda amma sallar isha'i da sallar magriba ya karanta ayatul kursi sannan kana ta ma'awul sai ni qul huwallahu uku uku to yanzu wurin bacci wuta ta go wurin bacci sai ya karanta ayatul kursi ya karanta qul huwallahu kawa ɗaya mu'awuza ta yi ɗaya to sannan ya karanta Allahumma ilaika ba'atu jambi wa ilaika arfa'uhu Allahumma in ta nafsi fa kafir laha wa in arsalta fa fa ma tafadhu bihi ibadaka salihina wannan kenan ko mhm. zai shiga bacci na eh. me ka sa bai kaushe ta kame karanta maka ja ba ni ka sa bai kaushe ta kame karanta yana karantawa eh. a waya kulu lokacin da zai gincewa wajen dama ko da yana da uzuri wajen dama ya gintira sai juya wajen hagu waya kulu allahumma inni asalamtu nafsi ilaika هو جهة وجهي إليك وضع أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا من جاء لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ثم يسبح الله عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة تكون إما ولا يي zai ji Allah na saki kai na zuwa gari ka na huskantar da huskata zuwa gari ka na jiyo da al'amari na duka zuwa gari ka na labar da baya na zuwa gari ka ragabatan wa rahabatan ilaika don kwaɗayi da kuma kwarjinin tsoro gari ka lamal ja babu wata malaba wa lamal ja ba matsira minka daga gare ka illa ilaika sai zuwa gare ka amantu bi kitabika allazi anzalta na iman da tankarka jisuwa wa bi nabiyyika allazi arsalta na iman da manzon da ka aiko sun mai su biyu ashara sannan shi tasbihi goma subhanallahi wa ya'muduhu ashara alhamdulillahi so goma wa yukabbiru ashara Allahu akbar Allahu akbar so goma wannan Allah zai shiga tsakani da shedan wa idza sai in ya halka kuma idan mutum ya halka ga bacci ba mika dai zashi ba ki samu abin da ya faɗi a'a qala la ilaha illa a wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillahi ba da mamati wa ilaihin nushur in mutum ya farka abinda zai faɗa kenan ba abin bautawa da gaskiya sai Allah bai abu da abokin tarayya mulki ga Allah yake godiya gare ta ke. huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko na bisa ga dukkan komai alhamdulillahi allazi ahyani godiya da yabo ya tabbata ma ubangijin da ya raya ni ba da mamaki ba mutuwa ta mu min na hurujin na musulmi jasadin in ada fi jasadin labu da lam Wai layin da shuru tashi gare yake to wannan abin da zai faɗa kenan cikin abin nan a in ya falka daga bacci to yana yi mutu ya bacci bai kwantawa ya tashi haka nan yana yashi mawalki ya ga wani abu cikin kwana to in ra'a fi manamihi ma ya karahu in ya zama cikin kwana nai ya ga abin da kada da damar rafin shi kenan amma in ya ga abin da bai so to fa laita awwaz billahi nemi tsari ga Allah min sharri ha daga sharrin wannan abin da ya gani waya turu kuma ya tofi an ya sari hagunsa salasa uku bayan ya nemi tsari ga ubangiji tun kuma shi tuha wajen hagu so uku waya ta hawalu an shiƙil na ya juya ya koma ɓarin da ba na yake kwance ba sai koma ɓarin da yake kwance na abin nan nashi eh, da bayan na yake kwance ba sai ya juya can in wa in hina dama na ya ganta shi wajen hagu yana wajen hagu ya gani zuwa wajen dama muna tare da ku? eh wa min al-hidayati qasu sharibi yana daga cikin sunna kaɗe gashin baki idan mutum baki ne abin nan ya gashi ya tome ga baki ya buzu buzu da ƙasar sama to kai tsoro kurɗa abinci ƙarƙashin gashi to sai sa a kaɗe mishi don baki shi bayyana labarta Hmm. wa ifawul walliya daga cikin abin da suna mutum ya cika gebe kare ka ta sai ta kai kamu biyu wata qalimul azafa da kuma katsa aka yi fa mutum ya ɗebe kumba sunna na don haka abin da matasan yanzu ka yi kazamai ɗaya na sai ga matashi yanzu da aka yi wa gasan ta mai zaro zaro a don haka duk azamaina wanda duka gani ka ka wa irin haka na kazamina domin abin nan da da taba ruwa ne da komai duk na cikin kaiwa hmm wala tawla ibdi da tira gashin hamuta idan mutum na da gashin hamuta to yana daga cikin sunna ya cire shi amma in ya zan yana cikin kasar zahi don kasar zahi cira sai ba ta da matsala amma idan yana irin cikin ƙasar da ba ta zahi ba to akwai matsala ga sharatai yana jin ciwo wa harkul alati da ake gashin mara yana daga cikin sunna aske gashin mara ba a barin abin nan gashin mara shi yawa kazamta ta wal daga cikin sunna akwai kaciya wanda uba zai wa ɗansa in matuƙa ya kai shekara bakwai wani hizabu da lalle rini da lalle a babu komi ga dattibai su yi rini da lalle ko ƙuduji amma watar kuhumu wasa umbari dai ba a yi ba ya hiyar wahalaci kakka ɓoye abin nan abin da Allah ya maka wai yukrahu bis sawali amma ruhi na mutum shiri na gashi ne ko kai ko geme da bakin abu kamar shuni Maka ruhi na don haka in ya hito ya yi hori to ai wani adona ka bar shi Hmm. Ah. Ah, yana yana ne gashi to abin na kurji na ko wani abu na eh, to da kurji an kai shi ko an yi shi don rinin gashi in eh, to in shi na wani babu komi akwai halacci alaikum salam eh, eh. sun gami? Eh. a wani su shawa gashi su shi wari gashi shi wari eh in dai gashi mai tsaye dai a mai mai tsarki da ba sun gaza haka nan ba eh a'a to me a illa tai ko asna asna mai kai a ba daidai bane tashabbuhi na da su eh a ko ina na da tun da su na kai a basu da kansu hmm. Eh? ta ha su bari haka wa yaran mu kasar tazanisi haramun na ya an kai rin jami'an ba gudi an yi suna don ba gudi eh, kamar mutum zai kai bawa ne kasuwa bawan tsohu na ya yi hurhura sai ya samu shi ne kai ne da shi ya kai da gani ga yadda kyawun sura sai a ce yaro na ya an ka sai shi an ce da shi kwana biyu sai ya kamsa shi to haramun na eh, shi ma tallinisi na eh, yawon inda zai rufe wannan ba um, don ya kamata ya tewa da yake su gamu Ah, yahi hmm. wala ba su bi tadawi amma babu lahi da magani eh, ko abinda da mutum ya ce shi bai shan magani zai dangana ga Allah to wanda ya sha babu laifi yan akwai mai iya barin shan magani ya zo na rashin lafiya ya dangana to babu laihi ga wanda sha magani wa ruqa da tawada wa ta'awuz da neman tsari duk waɗanda abubuwa babu laihi ga yinsu anan idan mutum zai nemi tsari da abin da ya shahi addu'o'i da qur'ani ya zo da su ko suna manzon Allah babu kuma amma idan zai zo da wani abu wanda ana surkulli to ne shi ya matsayi ne in ya yi abin da ya kauce mu hanya ya zama bid'a ko haram in ya yi abin da ya kauce mu addini kahirci wa ne wata auzu ba sama illahi ta'ala ko hmm. wala tuzhiru almar'atu min zinatiha sannan kada mace ta bayyanar da adonta ligairi maharimi ga wanda ba zo mahariminta ba don haka haramun la ga mace ta bayyanar da ado ga wanda ba zu maharaminta ba ba mijinta ba haramun don haka yana da kyau duk abubuwan da musulunci ya kira a kai a tsari kaga isan mata da abin da zai kashe ƙaurinsu ko ya bayyanar da sassan gashinsu na kai ko ya bayyana da zira'in su koda na hannu duwa na haramun na wala tamshi fi saubin yuzhiru takassur izamiha ita mace kada ta yi tafiya a cikin sutura wanda ke bayyanar da wato takassur na kasan jikinta kamar irin wannan ɗinki da aka yau ga mata mai mace jiki wata sai ka gata a wazin jir to wannan duka Allah dai musu albarka da madunkin da ita awo Allah sauƙaƙe aha aha eh ni ashi wanda bai armenta wanda haramun na aure ta ya ma harami wanda haram na ya armi mace ya zuma harami eh? wani? a bari mu gama da wancan ni kace a wanda haram la ya aure ta mun yi karatun garku wurin da zu muharram wanda haram na aure ta ubanta na armenta to duk wanda bai armenta zu muharraminta na sun sai ni kuma eh, eh? tawada tawada ai mai addu'a kamar da jiki a tuwa mai ba ta dafa ba kasan ta dafa ha? ba ta dafa ba kayan makaranta alo an da kaiwa ya santa ya santa ah. tawada daban saddafa daban sun wuzo wala ba ta bi duhul abdaha mamunin alaiha ba an ce abin da zuba harami ba to babu laihi bawan mace wanda an ka amince da shi gare ta ya shigo inda take babu laihi wala ya jawo saubar rajul ka'abaihi kuma tagwan namiji ko wandon namiji ko gyaftar namiji ko rigar namiji katta wuce idon sau kan mutum shi wando saboda kasai ta har yana taki ne kasa ko riga ko taguwa ko rawani ya zara sulmumini ila nisfi saƙai wala ba asa ila ka abai a nan in mutum ya yi wando ko taguwa ko riga ya kai ƙasa yana taki ne in don takama ya yi ya yi haram in al'ada sutura ta ta ya yi ruhu. amma duk da haka in ya taka na isa bai sallah wala ya jin ruhu ko yala kai jahi ta baya rai yana takama wala ba su bil musafahati amma babu lahi da musahafa mutum ya zo da shi dan uwansa su haɗa hannu su gaisa wannan shi ne cika soyayya za ka in ya zama akwai matsala to a gaisa a yi sallama ko a shirke hannu ne amma in akwai soyayya to a gama hannu kuma ka a ba da yatsu a yi tamfini da daini babban harshe ne kai ga babban harshen ka shi a musawa idan mutum ya baka hannu sai jayi ya tsaya nan ga hursansa to ka sani bai amince ma ba hmm. sai mi? Eh, wai ya gwada ma yana da bukata eh? ai wannan ƙetata akwai irin su kwarai kuma da sunan almajartaka amma ba almajarci na ba san ƙa'ida ba aha sai ka ce bai tokai ba ka son haka nan a sai ka ja hannunka wato kurahul mu'alaqatu amma an karanci runguma juna abin nan da eh ban ji ba a haka ko kai ba kai kana ganin laraba yanzu su gaisa suna runguma junansu eh. kasan kasan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama mun yi karatu nan cikin sahih muslim shekaran jiya ba wancan mako hasar da ali ya taso ya rungumi manzo Allah sa manzo Allah rungume shi to dalilin wannan hadisi malamai sun kai sun kawo cewa shi shi abin nan hujja mu'anaka amma imam malik ya ce a'a wa ankara ma ya fi ibnu uyayna Eh, ibn wayla ko abin nan yake cewa malik yace ba za a yi ba yace to mu tun da mun samu wannan dalili na wannan hadisi ba mu bari sai da dalili imam malik sai shuru ba ce bai kala ba suka ce to wannan shuru shi ya nuna ya yi ruju'i ga abin da ya faɗa Allah gane da mu eh. kamar yanzu nuna gaba al'ada muna eh. kwarai ko ana wabu usul yadi da sumbunta hannu ka ga yasa da mutum ya ba ka hannu abin ka sai ka aza ga ba kula ga wasu na haka nan ba to shi ma makaruhi na don haka yana da kyau a kula wata azimul masajid da kawace masallatai da zinari da azurfa yana cikin abin da aka karanta ta zauriƙul ƙibla wani malami namu an ka bashi wani babban masaraki nashi ba zai magana ba ya ce mai to ya bashi tsaron masallaci babba duk abin da an ka yi abin da gani magana shi magana ya to ya gode sai nan ce to a fara ɗebe wanga an yi tazaru ulƙibla an yi ado gaban masallaci ya to an na gane shi maka da madina ya to shi yasa to a haifar ka san mai mutu ya ce wai kuwa ku tazaru ulƙibla ko da an kasa sai ce to a fara cire wanga sai ce to ai ko na gane maka yace in ta gane don haka ni a haifar a sa wani wa takhalluquha haka nan makaruhi na shahe bangayen masallaci da turare masallaci a sa turare a shahe bangaye ne makaruhi na kasan ana ana shahe abin nan kusurorin ka'aba to mutum ya toka masallaci ya sha shahe shi da turare haka nan yi ma makaruhi na ah, kasan ita ba an ce suna shafa mata turare musamman wakati na ɗauke za su ɗauki harami to amma ai ba su ɗawashi ba su kai gari ta inda ba jahilai na ba iyakan mai ɗawafi in ta yi gaji gaji shi kai ga hajjar asau da ya taba da hannu ko ya sa baki ne amma bai fara rungumar ɗaki ne, yawan ɗaki ya ne a hakan to kuma wakacin hajji ba a bari su suna sai da hajji turare wurin wai kamul a ɗaru da minal masa an ce an tayar da masu sai da turare daga wurin sa'ayi a gargaɗe su tashi amma zai na mai sai da turare ga wurin zama masa wasu janibin nara wasu biyana wal majanina wasu hudu silahi an nisantar da wuta gaba da masallaci ba a zakuwa da wuta tana ci bal bal bal bal bal masallaci haka na an nisantar da yara gaba da masallaci ba a bari yaro abin nan ya dora wasa cikin masallaci da hina da hina wal majani da mahaukata wa shuhudu sila da zakuwa da makami bude a zo da makami gashi bude kama a so kamu wani kamar takobi ko abin nan ka sausawa ba a zakuwa da su wala yi tsafi lukama ba a kakwa majina a watsa gaban gwan masallaci a ba a yi haka nan an kai haka nan an walakanta masallaci wala kulama ba a yadda guntaya ya aka yi fa a zuci masallaci a ɗiba aka yi fa wala kusa su sha'arin ba kuma kakkace gashi cikin masallaci a yi sosai gashi ne abin da cikin masallaci ba a yi hakan duk waɗanga abubuwa an ƙi su in ka koma cikin madakal da yawon suna da bayanin bid'a na mujaddadi kana ganin ya ce bid'a wayan bu ila iyalatil marba an so zuwa gaida marasa lahiya idan an kace mutane ba su da lahiya to ana son a zo a da su a ga kaka jikinsu yake yana daga cikin hakkin mumini akan ɗan uwansa ya mai sallama in ya gama da shi ya sai in bai da lahiya ya yi mai abin nan sannan in ya atifi ya ce alhamdulillah ce mai yarhamuka Allah sannan ya halarci sa in ya mutu sannan in bai nan to ya tsare mutunci ne ka a ci mutunci ne gaba ne muna tare da kuwa amma wannan ya zan ruwan dare ga magari awo ba kakka yadda ba mutum bayyana a ci mutunci ne da kai kuma in kaga za a yi ta hana ku yi ta tatarniya da mai sai mutuncin bayan Allah don ba wanda zai zauna yana giba Allah ila munakin Allah Allah sauƙaƙi wata shayyar jana'izi Hakanan kuma an so rakiyar jana'iza don haka idan Allah ya mutum cikawa to ‘yan uwa musulmi wajibi da su zo su abin nan su zo su raki jana'izarsa in wasu tahi to sannan an ka ɗauke maɗu ba sai wasu fi hawa ejil ikhwani hakanan kuma ana son mutum ya tsora zuwa wajen biyan bukatar yan uwa musamman in mutum ya zan yana da bukata a taimaka mai kayi tsaye ka taimaka mishi idan mutum na da bukata kai kana da hanyar da aka biyan ta tsaya a biya bukatan nan duk wanda ya jingina gari kakabar bai shi waɗi to ana son haka a mutum kada ya ce kansa ɗai zai wa a'a alheri ne ya kai ga 'yan uwa ya taimaka musu ga biyan bukata abubuwansu duk wanda ya zama katanga ga biyan bukata wanda bai iya biyan bukata ta ranar alkiyama Allah na zama mai garko shiga wuta hmm. malfalar fi an yi da mar'u nafsahu walakin alfalar mar'u an ya tafaddala ba abin nan ba falala ba ce babu falala mutum ya zaɓi kansa ɗai ko mina sai shi amma bai iya wa ɗan uwa wani abu ɗan na musulunci amma abinda an alkhairi mutum ya zama alkhairinsa ya watsu ga al'umma kisa imam bai haƙi yake waɗannan bai tutuka idan sama al’ihwalu kana azal lahum li’ihwalihi na bisa a wa idan uwa idan mutane sun ka taru uwa to lallai wanda an mahi ƙasƙasar da kansa gare su ga uwa nai yana ɗaukar nauyi yana yadda shi kai kai na yadda biyan bukatansu su to ka labaru shi ya hina nagarta wa abdul kuma shi in ji imamu bai haƙi Allah ganar da mu wa ya harumun la'ibi bin nardi wa shaɗaranji kuma an haramtar da wasa da ‘ya'yan dara da kuma karta lido mutum ya zo bai komi illa ya zauna na ci shi na kashe shi hakanan kwamin dara ko yanzu an bandara ko an mamanci yaran yanzu ma ba su bandara ba a ba masu yanzu kan nan eh sai can yamma ana yi dara ho dara a a nan ni ce an bari dara ba ba lido ba dara ina eh ina eh, sa kara sa ta sun zai akwai yan gori ba da aka dara su wadda kuma gori kuma sai kuma sai wani abin wani abu wani abin a zuwa gani sai mu zo wa jami'a alatil qimari da duk abubuwan caca irin su kyamro da sauransu wala ba su bi katalil wazagi babu lahi da kashe dama kiri babu lahi a kashe dama kiri mun san shi ko wato sa'azan alhayatul buyuti a idan mutum na cikin gida sai ga maciji ya bayyana to mutum na neman izini ga maciji na abin nan na gida salasa su uku fa in badat in ta kuma bayyana ba'adu bayan neman izinin ga ka haka shi ta wato lokacin da mutu ya ga maciji cikin gida nayi abin da ce mai an shi dukkan bil ahadin lazi ahaza alaikun na Sulaiman Allah tuzuna ina gan maka da Allah da alkawalin da Sulaiman ya rika gare ku kada ku cuta muna ya Abdullahi in kunta mu'minan billahi wal yawmil akhir wa anta muslim wala tusir la khilaf al yawm kaka ko bayyana daga yau akasama alayka billah la tabdu lana wa la takhruju in zakarta lana katamnaka ina rantsuwa da Allah idan ka koma hitowa ka koma bayyana gare mu banda yau wallahi muna kashe ka wannan shi abin da aka yi mai kwana uku in ya koma bayyana sana kashe shi ko mai kidani ɗaya na <laughs> ah? to a za ka yi mai a'a a bashi a yi maya ganin ya kuma bayyana wannan sai abin a inda Allah na yau in kai mai yana ta yata yau eh? eh. da karta da lido da amin duk abin na shagaltawa so. don haka in maciji ba na kwarai na ba ko an yi mai haka bai daga amma in na kwarai na in an ka yi mai haka ba ko magani an ce wani ya kankankan da maciji kuma wani maciji babba babba kuma ruwa sun ka koro macijin girma ne ya kai girma ya shiga cikin gidan mutumin gashi to babu mahita shi maciji ya ta rauni ce ina ga maka da Allah ka koma inda ka hito nan ba gidanka na gidana na inna Allah hakika ɗaga sai ɗan miji ya da kai sai hito sai haura ya koma ne ta haka to kai ka ce kushe ne ɗaya kakai wai abai kusa to ne eh, to nan ga kwana ko alaikun sa saura abin nan da yan an ƙari inda an ƙari yau shi kenan sai murhi sai bayan sallah sama an raga saura kaɗan ya Allah kai mana a ruhi sai a yi addu'o'i sai a shawarar littafin da za a sa bayan sallah don

ba a ganin yanzu kunan babbakun mutane akwai gehen da in an ka yi laihi wanda ya laihi nan sai duka ya raɗi ba ƙasa na watsa jiki ne ya tuba kenan ko kuma sai su bari kuku na akwai wanda in ya laihi sai ya tsubunna yana ta roƙo ko agarin akwai shi na wanda in an ka gaisa sai shi rike hannu na ta roƙo haka na al'adar

a'a kana nuhin kafa tauhid na sai sun ka sai su ambata sai ya faɗa mata abin zai bata in ta gamsu shi kenan ya an izini yace a kan makalla yana ai zama da ya tafi wannan a'a yanka saraki ta kwan hmm. in kuma abin ya kumce to sai a sarakul mutum daga baya a aka makalla sai mai tambaya daga wani da ake magana wada. ya ce da an sa kofi da ruwa shi to yi aka ya zuba cikin ruwa ko iska aka busa a ba a zuwa miyau iska ya ka zuwa yasa ga mu a haka makarba Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda da ya addu'a kana amanta da tafsira